إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل اعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكم godiya ta tabbata وبنجد Allah wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na asabar daren lahadi shida ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da 23 ga watan mayu shekara ta 2000 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu ar-rahma wacce ke golf golf crossroad to don gudanar da karatu wannan littafi mai tarin albarka كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة أجير وانا karatu wannan littafi wannan shine majalisi na bakwai muna karkashin babun farko mana fa'idoji wanda malam ya tattaro mana a wannan babi mun kwana akan arrabi'atu ashara wato matsala ta goma sha hudu ma'arifatu haƙƙin ibad alaihi idza addau haqqahu malam muhammad bin Abdulwahab Allah ya ji kansa da rahama ce. ma'rifatu haƙƙin ibad sanin haƙƙin bayi alaihi akan Allah wanda shi ya ɗaura wa kansa ba wani ya ɗaura masa ba iza addau haqqahu su ma da sharaɗi in sun sauce haƙƙin Allah in suka sauce haƙƙin Allah to Allah subhanahu ta'ala zai karɓa musu kuma ya musu alƙawalin zai shigar da su aljanna shine dalilin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wa Mu'adh Ɗanjaban? Jabal yake cewa wa haqqul ibada ala Allah haƙƙin da bayi ni da kai muke da shi akan Allah wanda Allah ne ɗaura wa kansa ba wani ba Allah yu'azziba man la yushrik shai'a Allah ba zai kuskura ya azabtar da wanda ya mutu daga cikin bayansa bai taɓa shirta da Allah da ɗai ba to wannan alƙawari ne cewa Allah zai gafarta masa kuma zai shigar da shi aljanna wanda yana nuna darajar tauhidi da kuma girman shirka a wurin Allah saboda haka ne Allah ya yi alwashin duk bawan da ya mutu bai taɓa shirka da ubangiji ba a karan farko Allah ba zai azabtar da shi ba bi ma'ana yana mutuwa zai shiga aljanna ba tare da azaba ba amma idan ya mutu yana yin shirka shirkan kuma ya rabu kashi biyu in karama ce Allah zai masa azaba gwargwadon ganin damansa kuma gwargwadon girman wannan karamar shirka, idan ya gama azabtar da shi zai shigar da shi aljanna bayan ya gama azabtar da shi amma idan ya mutu yana babban shirka wannan Allah ya yi alkawari har abada ba zai taɓa fitar da wannan bawan daga wuta ba saboda haka ne Allah ce innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar Allah maɗaukaki ya ce innahu man yushrik billah yanda al'amarin yake duk wanda ya tarayya da Allah da ɗai ya mutu yana shirka faqad harrama Allahu alaihi aljanna in dai ya mutu yana shirka sai ya zo da fa'u ta'qib bitartib wa ta'qib bi ma'ana in dai ya mutu tabbas Allah zai shigar da shi wuta ya haramta masa shiga aljanna wa ma'awahun nawa makomar irin wannan mutumin wuta wa ma lizzalimina min ansar azalimi wanda ya mutu yana shirka babba ba yi da mataimaki kamar yadda luqman alhakim ya gaya wa ɗansa wa iz qala luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la a 'azim ayayin da luqman mai hikima yake yi wa ɗansa gargaɗi ya kai ɗanɗana ɗana ka kuskura ka haɗa Allah da wani duk wanda ya haɗa Allah da wani wannan laifi babba Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta wannan aiki shi sa ya ce lafi shirgin la shirka la zulmin azim sai ce yin shirka yin haɗaka da Allah a wurin bauta la zulmun azim zalunci ne mai girma wanda Allah subhanahu wa ta'ala baya yafe wa bawansa idan ya mutu akai Allah ka kiyashe mu wannan shine yake nuna girman haƙƙin da bayi suke da shi akan Allah wanda Allah ne ya daura wa kansa ba wani ya daura masa ba al-khamisatu ashara malam ya ce ka'ida ta goma sha biyar a ciki anna hadhihi mas'alata la ya'rifuha aktharu sahaba lallai wannan matsalar wata matsala wannan hadisin kenan da yake haqqullahi 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul 'ibad على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قال معاذ يا afala ubashiru nasa qala la tubashiruhum fayattakilu shine Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya ji kansa da rahama yace anna hadhihi al-mas'alata lallai wannan matsala ta cewa ta goma shi da romo na tauhidi duk wanda ya mutu yana bautar Allah bai taɓa shirka da Allah ba Allah ya yi alwashin ba zai azabtar da shi ba kuma zai shigar da shi aljanna direct ba tare da azaba ba lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan hadisi daga shi sai mu'azu saboda ne a farkon hadisin ya ce kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wa sallam ala imarin na kasance a goye a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kan jaki to kaga daga shi sai manzo Allah suka san wannan kuma manzo Allah ya ce la shiru kakka yi wa mutane bishara mu!' in ka gaya musu wannan roman da ta goma shi sai su sakankance sai su wato samu danta su kiyin abin da ya dace sai mu'azu ya shiru to mu'azu dan jabal bai tashi fito da hadisin nan ba sai da yake gargaran mutuwa yana kan gadon mutuwa ya faɗi hadisin yana kuka kukan da yake yi manzan Allah ya ce mai kada ya faɗi shi kuma ya ce ba don faɗin Allah maɗaukaki da ya ce innan nabi ne fitumuna a an zanna min alhuda wal bayyinati mimma mimma min ni ma bayyana lin-nasi yala ce ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna yace ba don wannan ayar ba wallahi da haka zan mutu da wannan hadisin a tattare da ni amma saboda Allah ya ce innal ladina yasumuna ma anzalna min huda min min albayinat min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab duk wanda suke ɓoye shari'a ta wanda muka bayyana wa mutane ulaika yal'anuhum Allah Allah ce irin wa'annan su ne wanda Allah ke tsine musu wa yal'anuhumul la'inuna masu tsinuwa suna tsine musu kaga anan yana jin tsoron kada tsinuwar Allah da mala'ikunsa da mutane ranka kakaf ta fada kansa sai karanto hadisin yana kuka to kaga da yawan sahabbai ba su san wannan hadisi ba shine imamu Muhammad bin Abdul Wahhab yake cewa anna hadhihi al-mas'alata la ya'rifuha aktharu sahaba wannan ta tagomashin da manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya sha alwashin duk wanda ya mutu baya shirka da shi ba zai azabtar da shi ba kai tsaye zai shigar da shi aljanna ba tare da an horar da shi a wutar jahannama ba ya ce da yawan sahabbai ba su san wannan hadisi ba kuma kasantuwar da yawansu ba su sani ba ai bai kore darajarsu a ilimi ba haka ashe kenan akwai wasu abu da zai iya koyuwa ga manya-manyan malamai amma kuma su kuma sun sani su wa'ancan ba su sani ba ana ganewa to duk da shi kuma mu'azu dan jabal kai ba karami ba saboda faqihi ne mu'azu dan jabal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi Yaman a matsayin alƙali to kaga wanda za a tura alƙali ai kaga ba jahili bane masani ne to da yawan sahabbai ba su san wannan karatun ba daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kasantuwar cewa ba su sani ba baya kore darajarsu ilimin su wannan ya faru da sayyidina Umar dan Khattab wata rana Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara yadda a gare sa ya zo wurin sayyidina Umar a gidansa sai yayi sallama lokacin sayyidina Umar yana matsayin kan wato yana a matsayin amirul mu'mini da abu musa ya zo sai sallama assalamu alaikum sayyidina umar sai ya amsa a ciki-ciki ta yanda wanda yake waje ba zai ji amsawarsa ba duk da ke tattare da sayyidina umar a wannan lokacin shine yana so abu musa ya yawaita yin sallama kaga yana samun lada ni kuma ina yawan amsawa yana samu ni ma ina samu shi ne fito da ke tare da sayyidina umar a wannan lokacin ba tare da ya san cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka zo gidan mutum ka yi sallama sau uku assalamu alaikum ka ji shiru ka ƙara assalamu alaikum ka ji shiru ka ƙara na uku assalamu alaikum ba amsa ba ka juya in ma da mai gidan ya amsa tambayar farko da zai maka zai ce wane ne za ka ce ah, baka gane muryata ba a ni ne wani in shigo sai ya ce a'a kai haƙuri ka koma sai Allah ce wa in ƙila na far ji'u kuwa azza lakum idan yi sallama a gidan abokinka ko ɗan uwanka wanka ne ko ƙaninka ne ka yi sallama ya ji muryarka kuma ya tambaya ka ce ni ne ne in shigo ya ce a'a ka koma Allah ce farji ka koma huwa azka lakum komawar shi ya fi tsarkaka gare ka kaga mu ne yau za mu ce ya wulaƙanta mu ko ai baka san halin da yake ciki ba saboda ka tun da hajjar ma ka koma ka yi haƙuri ka koma kada ka ce a ai wani ya wulaƙanta ni ba ni ba shi saboda haka an a me ya zafi Allah da kansa ne ya ce in an ce ka koma ka koma to sai na umar bai san da wannan karatun cewa in kai sallama sau uku manzo Allah ya ce ka tafi ba can sai ya ji shuru yana tsammanin zai ji abu musa ya ci gaba da yin sallama sai ya ji shuru sai ya fito sai ya ce a ah, ba na ji muryar abu musa ba aka ce eh. sai ce wallahi ba abin da ya hana ni tsada murya face ina so ya yawaita yin sallama ina amsawa ƙasa ƙasa yana samun lada ina samun lada aka ce ai ya tafi sai ce da Allah ai maza a kira shi aka kira Abu Musa aka ce dawo Abu Musa al'ashari Allah ya ƙara yadda a gare ta yana daga cikin alaran momi gwani ko gangaren kafi gwani to yana daga cikin gangaren kafi gwani shine limami daga cikin limaman da suke jan sallan tarawihi a zamanin sayyidina Umar wanda sayyidina Umar ya sa su sai ya ce kai ɗazu na ji ka yi sallama ya ce na amsa maka amma ƙasa ƙasa sai yadda ba za ka ji ba ya ce ina so ka yawaita yin sallama saboda in kana yi ina amsawa kana samun lada ina samun lada sai abu musa ya ce ai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ka ziyarce shi a gida ka yi sallama har sau uku baka ji an amsa baka juya sai na umar ya ce mm, mm, kakka yi wa manzo Allah kariya ka kawo min da dalili a gaskiyar maganar ka ko in sa a zane ka sai ce ah, wannan abun ai karamin abu ne ƴaƴan mu ƙanana duk sun san wannan hukuncin a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴaƴa kanana sun sani amma wa sayyidina Umar bai sani ba sai ya ce kai ko je ka kawo min hujja na cewa wannan maganar manzo Allah ya faɗi ko in sa a zane ka sai ce to tambayi kowa anan da gani kaga karshen tuka tuka tukke na ko sai ya ce sai sai da Umar ya ce jama'a wai kamar yadda Abu Musa ya faɗi haka al'amarin yake sai kowa ya ce eh mu yaran mu kanana duk sun san wannan dokar daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da amma ga umarul faruk bai sani ba kasantuwarsa bai sani ba ya koye masa iliminsa ya fitar da shi daga amirul mumini kuma ya fitar da shi daga babban malamin da duniya ke ji da shi to abin da mutane da yawa suka kasa ganewa a irin wannan kissar yanzu wani malami kila karamin malami ne a anguwanku zai faɗi wani bayani sai ta ce ai ya saba wa shekh wani da aka fi saninsa kuma ta yiwu shi wannan ɗan ƙaramin ya fi wancan gaskiya saboda dalilinsa ya fi wancan ƙarfi to shi kenan sai ka ce saboda shekwa ne bai sani ba ba su ita ka ga yana daga cikin kuskure da mutane suke Allah ka shirya da to wannan gaba shine Muhammad bin Abdul Allah ya ji kansa da rama yake kewan sahabbai ba su san da wannan dokar ba السادسة عشرة مسألة sha شاشدة shine jawazu kitman ilmi lil maslahati yace halaccin koye ilimi domin maslaha daga manzo Allah ya hana shi fadi saboda kada mutane su shantake su kiyin abin da ya kamata wajen bautawa Allah sai ce kai shi ka gaya mutane kenan akwai mura'atul masalih wa dar'ul mafasid akwai kulawa da wasu maslahohi wanda ɗalibin ilimi ko malami ya kamata ne. akwai ilimin da bai kamata ma ka fito da shi ba ana ganewa sai ka yi shuru saboda ne idan ka fito da shi maimakon maslaha zai iya haifar da mafsada to anan zai ka yi shuru ana ganewa tun da damar Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu'azu dan jabal ya gaya wasu yace la tubashiruhum fayakufiru fakka gaya wa mutane sai su shantake su ki wa Allah subhanahu wa ta'ala kenan malami yana kallon masalih da mafasid tambaya malam zai iya bada za a iya masa tambaya amma amsar ta sha daban tambaya iri ɗaya amma amsar daban daban duk wannan daga cikin mura'atul masalih wata rana kamar yadda imam al-tahawi ya fitar da shi a cikin sharh mushkil al-athar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai wani dattijo ya zo sai ce ya rasulullah wata ramalana ne yace uqabbilu mar'ati wa ana sa'im ya ma'aikin Allah zan iya sumbatar matata ina azumi sai manzo Allah ce na'am eh ba ba da amsa ba yana wucewa sai wani matashi ya shigo shi ma sai ce ya rasulallah uqabbilu mar'ati wa ana sa'im ya ma'aikin Allah shin zan iya sumbatan iyali na ina azumi qala la sai mun halaji a'a to sahabbai da suke wurin sai abin ya dan musu bambara kai ah, wancan an ce eh wannan an ce a'a kuma duka tambaya iri daya ko maza Allah ya fahimci yanayinsu sai ce li anna shaykha yamliku irbahu saboda dattijo zai iya mallakar sha'awarsa shi kuwa matashi ba ka ba zai iya ba zai iya zancewa kaji shine fiqhun da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ne amsa daban-daban ana gani kaga an yi mura'atul maqala kenan ko sannan ga abdullahi ɗan abbasin yana zaune a ka'aba yana karantarwa sai wani mutum ya zo ya ce ya bi na ammi rasulillah hallil tauba ya kai ɗan babban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shin in mutum yayi kisa in ya roki Allah Allah zai yafe mai sai ce la ajid laka tauba sai ce ba na tsammanin Allah zai yafe maka ba ya ba da amsa ba shikenan jim kaɗan sai wani ƙara zuwa ya ce yi mana amni rasulillah halil ta tauba ya kai ɗan babban manzan Allah shin in mutum ya kisa ya roki tuba a wurin Allah Allah zai gafarta masa sai ce allazi na huwa bai na tauba menene ya isa ya sha makance shi tsakaninsa da tuba sai da inda tuba ba a'a ɗalibansa sai abu ya ɗan ɗaure musu kai suka ce to akar makalla ba mu gane wannan ba wancan ya zo ka ce a'a wannan kuma ka ce e sai ya kalle su sai ce na farko a tambayansa na fahimci yana so ya yi kisan ne kaga yana neman mafita ko sai ya yi kisan su ya ce ne ya tuba ya ce shi ne sai na datse mai kofar sai na ce ba hanyar tuba saboda in hana shi ne yin kisan ana gane tambaya sai ce na biyu kuma a tambayansa na fahimci ya riga ya yi jagwalar ya riga ya yi kisan ya riga ya ɓarnan yanzu mafita yake nema kaga ya ba ɗaya bane ko ya ce shi sa sai na ce mai ba abin da zai sa Allah bai yafe mai ba yanzu ana fahimta to a anan jawazu kitmanil ilmi lil maslaha ya halatta za a iya ɓoye ilimi saboda maslaha sannan abu na gaba abdullahi dan umar dan khattab wannan hadisi na cikin bukhari da muslim wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabbai rankatakab su abubakar su umar su uthman su ali abdullahi dan umar shi kuma yana wurin sai manzon Allah ya yi tambaya wa ya san wata itaciya kamar mumini asluha thabitun wa faruha sama tushenta na tabbace amma rassanta na sama shi ne mumini ga imani ko zafansa kuma tana gaskata imani da ke cikin mai zuciyarsa to abdullahi dan umar ya ce na san bishiyar ita ce bishiyar da biyu. amma da na gaza babana a wurin sai da na umar ba sai da na abubakar kowa ya yi shiru bai san amsa ba ya ce ni ma sai na yi shiru kaga kaga ya halatta kenan ko saboda wata maslaha yace sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai bishiyar bishiyar dabino ne da suka bar wajen sai ya ce wa baban shi yace wallahi na san Hamza sai sai na umar ce me yasa baka faɗi ba yace yace ai na ga gaka ba sai na baka kowa ya shiru ni kuma sai yi magana shi sa sai ni ma yi shiru sai sai na umar yace wallahi amsar da zaka bada a wannan gabar ta fi soyuwa gare ni a ce an bani kaza da kaza kaga abin alfahari ne a ce ɗanka ya san abin da baka sani ba ana fahimta to kaga a nan shine Sheikh Muhammad bin Abdulwahab, Allah ya ji kansu da ya yace halaccin ɓoye ilimi don maslaha maslahar idan ya zama cewa ba zai haifar da barna to sai a yi shi ana ganewa shine تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز jinkirta bayani zuwa lokacin da aka fi bukatanka ya halatta amma ta'khirul bayan an waqtil hada la yajuz jinkirta bayani a daidai gaban da ake bukata kuma wannan baya halatta amma jinkirta bayani zuwa lokacin da ake bukatan wannan ya halatta amma lokacin da ake bukatan abu sai kai gum wannan haramun ana ganewa to shine muhammad bin abdulwahab Allah ya ji kansa da rahama ya faɗi wannan magana saboda ai za Allah ya ce wa mu'azu dan jabal la tubashshiruhum fayattakilu kaga wannan kitmanul ilmi ne amma li maslaha la lil mafsada malam ya ci gaba da cewa as-sabi'atu ashara fa'ida ta goma sha bakwai a cikin wannan babi istihbabu bisharatul muslim bima yasurruhu an so a matsayinka na musulmi ka yi wa ɗan uwanka musulmi bisharan abin da zai faranta masa rai duk abin da zai faranta wa ɗan uwanka rai musulmi kai masa bishara bi ma'ana in ka gaya mai abin da zai faranta masa rai to za ka samu saboda ka samai ne farin ciki a zuciyarsa wannan yana karantar da mu wannan gaba mai mahimmanci saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi ingantacce wanda imam muslim ya rawaito shi a cikin kitabul iman yake cewa bashirin nasa anna man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi dakhala aljanna yace kayi wa mutane bishara duk wanda ya ce la illallah da gaske daga zuciyarsa tsantsan Allah ya nufa da wannan faɗin to ka mai bishara dan aljanna ne shi kaga wannan aikin goma ne, abun faranta wa musulmi rai ne yanzu ya rage gare shi ya yi faɗa da abin da ke zuciyarsa ko don ya zama ne wanda zai faɗa cikin waɗanda za su shiga aljanna dan manzala ce ka yi wa mutane bishara duk wanda ya ce babu abin bautawa da gaskiya sai Allah da gaske daga zuciyarsa kuma Allah ya nufa to kamar bishara shi kan aljanna ne kaga tamkar yana cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba dukkan al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda yake kila man ya aba ya rasulullah sahabai suka ce waye bai isan shiga aljanna ya ma'aikin Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba duk wanda ya min biyayya ya gama shiga aljanna bi ma'ana zai shiga aljanna wanda kuma ya saba min ya ki son shiga aljanna da kansa saboda ya ki bin umarni to kaga wannan yana nuna maka darajar wato yi wa ɗan uwanka musulmi bishara shi sa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada doka aka kaurace wa Ka'ab bin Malik na kwana 50 kan mai magana a Madina dundun kowa shiru in ya shigo ba masallaci ba ne mai magana sai dai ka shigo kai gaba duk kaman kai a ce yanzu Kaduna ranka ta ba mai ma magana aiki ne ko matan shi ma ranar da ya cika kwana na arba'in ya ka ce ya aika matan shi gida sai ya tambayi manzo Allah sakinta zan yi ko yaya sai aka ce a'a ka fita daga gidan tabbata kai kadai kaga in ma a cikin gari yana jin zafi ko in ya shigo gida ai zai dinga taɗi da matar to sai aka ce ta bar gidan aka bar shi shi kadai a gida sai ji duniyar ta mai kunci in ya shigo masallaci ya yi sallah yana zuwa sai ya zo gaban manzo Allah sai ce assalamu alayka ya rasulullah ya ce sai in ta kallon bakin manza Allah Manza Allah ya amsa ko bai amsa ba sai ya yi gum wani ya samu dan uwansa ya ce salamu alaikum wane wani ne ya banza da shi dan uwansa ba ya ce wani ka ga ina kaunar Allah da manzansa ya ce Allah ka ya sani ya ce amsan da kawai ya bani ke ne ya ƙara gaba saboda waye ya bada doka manzan Allah ce ka amai magana kaga wannan ba karamin jarabawa yake ciki ba fa to ranar da za a mai bishara cewa Allah ya gafarta masa laifin da ya yi na ƙi zuwa yakin buka ranar manzo Allah na ɗakin ummu salama an saukar da aya na suratul tauba wa ala salatatil ladina kullihu ana ganewa da daddare Allah ya saukar da ayar ana sallan asubahi shi wanda aka gayawa ya taso yana gudu yana tasgudu dan ya zo ya gayawa sa'ab dan malik cewa Allah ya saukar da aya ya dafarta masa laifin da yi kuma an tabbatar da shi ne gaskiya ne yana ta zuwa yana gudu ya shelanta masa yace ina maka bishara Allah ya gafarta maka zunubinka kuma ya ya ka cikin masu gaskiya har duniya ta nade kana cikin siddiqina ba wani ba karamin daraja ba ce ko kaf dan Malik yace ba ni da abin da zan mai tukuici da shi sai tufafin da ke jikina yace sai na tuke na kwaɗe sai na bashi saboda ya mun bisharar abin da yake mai karanta min rai kamar kai ne yanzu a ce wani aka kujeran aikin hajji ko sai a ce wane ya ga maka bishara cewa wane ya baka kujeran hajji kuna ji ne ya kamata ka yi tabbara ko in gana da wani abu na tufici sai ka ne sai ka bashi ana ganewa to shi ne malam yake magana a wannan gaba sai ce a na ashara matsala ta goma sha takwas الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله يتي الخوف من الاتكال صورا شنتكيوة على سعة رحمة الله أبسا يلوتر رحمة الله kasan mutane idan suka shantake akan ramar Allah ba ta abin da za ka ji musulmi na ja to ni musulmi ne kuma musulmi baya dawwama a wuta haka zai ce ma amma ba ba zai hana shi saban Allah ba in kai magana zai ce maka ai manzo Allah ya ce musulmi baya wama a wuta to kai ka gwammace ka fara shiga wutan kafin ka shiga aljanna ga bai kamata ba to shine nan gabar da Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya ji kansa da rama ya fitar da shi shine duka a cikin fiqhun la tubashshiruhum fayattakiru kakkai musu bishara sai su shantake su kin abin da ya dace kamar yau ne in ka zo kana mutum wa'azi zai ce ma in gayu ne sai ce ma attaqwa hauna ai tsoron Allah a nan yake amma ba yana shan giya in ka bai magana zai ce ai attaqwa huna amma kuma yana zina a ce ma attaqwa huna amma kuma yana sata a takwa huna amma yana zalunci yana kaza in kai magana ce ya karba sallah da Allah ka ya kuri ai manzo Allah ce a takwa huna amma kuma yana yin abin da ke fusa ta Allah kaga ya shantake saboda kallon rahamar Allah sai ya manta da hukumar Allah Allah kuma ya ce inna batasha rabbika la shadid lallai damkar ubangijinka yana da ne tsanani in ji Allah innahu huwa yubdi'u wa yu'id shine ke fara samar da halittar nan adam kuma yake mai da shi bayan ya rijiddige ya zama a shi shi yake dawo da shi man yuhi al'izama wa hiya rabin qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra saboda haka shine yake masa wannan gargadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa kada ya haka saboda idan yi haka zai iya shanta mutane za su iya shanta cewa su ki yin abin da ya kamata wajen bautatawa Allah subhanahu wa ta'ala saboda ni haka ne yake cewa afara umashirun nasa ya ma'aikin Allah ashe ni ba zan yi wa mutane bishara na ta goma shi ba shine sai manzala ce la tubashiruhum fayattakilu kakka musu bishara in ka musu bishara za su shantake su kiyin abin da ya dace wajen neman yardar Allah ana ganewa sai su shantake su kiyin abin da ya dace har su fada cikin abinda zai sa Allah subhanahu wata'ala ya yi fushi da su to kaga wannan yana daga cikin babban kuskure wanda mutane suke yi musamman a irin wannan wato bagire na rayuwa za ka ga mutane in ka fara magana zai ce dana akira makalla wannan abin a ɗan sassauta ai musulunci kaza ne kaga yanzu ana maganar azaba sai ce shi ya son sauraron wa'azin azaba saboda shi kullum wannan malamin mai ke kai mutane ka mana aljanna mana a ah, to in aka gaya maka aljanna kuma ba a gaya maka abin da zai sa Allah ya fushi da kai ba ai sai ka shantake kai ta kallon falalar da ke cikin aljanna kuma ba ka kallon ukura da azabar da in mutum ya mutu yana yin wani laifi ga irin azabar da Allah zai masa kaga sai ya shantake ya ce a insha Allah za su shiga aljanna amma aikinsa bai yi kama da na aikin masu shiga aljanna ba kaga ya shantake kenan to dole ya zama da cewa an yi balancing a tsoratar da kai sai a kwanaitar da kai kaga aka tsoratar da kai zuciya kai tsoratar da firgita kaga za ka kiyaye in aka kwanaitar da kai kaga za ka jajirce ka ƙara dajewa don ka samu wannan abu kaga ka haɗa abu guda biyu kenan kamar yadda Allah ya yabi annabawa ya ce wa zakariya'u ibna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithina sai Allah ce fastajabna lahu wa habna lahu yahya wa aslahna lahu zawja sai Allah ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana wa ورهبا وكانوا لنا خاشعين شيني محل الشاهد يجي وزكريا ودا النبي زكريا إذ نادى ربه rabbi la تذرني فردا wa anta khairul a yayin da ya shelanta wa ubangijinsa ya ce ya ubangiji kada ka mai da ni bakarare kai ne tiyayyen masu gado me sa, saboda ya ga nana maryamu abincin da ake samu lokacin zafi sai a same shi a wurin lokacin sanyi abincin da ake samu lokacin sanyi in ya zo wurin lokacin zafi sai gan shi a tare da ita sai ce ya maryamu an na lake haza ina kika samu wannan sai ta ce qalat huwa min indillah wannan arzikin da yake zuwa min na abinci daga Allah ne inna Allah yarzuqu man yasha'u da hisab Allah yana azurtar da wanda ya ga dama ba tare da iyaka ba sai wannan abin ya yi tasiri a kwakwalwan annabi zakariya kenan ni ban taɓa haihuwa ba kenan yadda Allah ke kawo canjin abinci zai iya kamun nima canji sai Allah ce hunalika da'a rabba wannan dalilin yasa sai annabi zakariya ya kira ubangijinsa rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithina ya Allah kakka kyale ni bakarare tilo bada sai ne fiyayyen masu gado shine Allah ce fastajabna lahu sai muka amsa masa wannan addu'an da yayi wa wahabna lahu yahya sai muka mai kyautan yahya yayan farko a duniya lam naj'alahu min qablu saniya ba taba samun yayan ne wannan sunan ba shi ne yayan farko sai Allah madaukaki ya ce wa aslahna lahu zawja sai muka ƙara nagarta masa iyalinsa sai Allah ya ce ne innahum kanu yusari'una fil khairat su wa'annan annabawan sun kasance suna rige-rige wajen aikin alkhairi wa yad'unana suna bautata mana raghaban wa rahaba suna kwaɗayin ladan da ake samu a wurinmu mu mu basu kuma suna tsoron ukubar da nake yi wa bayina in sun saba min sai Allah ce wa kanu lana khashi'in kuma sun kasance masu kankan da kai gare mu kaga ashe kenan bainal khawfi war raja wannan shine akida ta ahlus sunna wal jamaa sura na to saboda haka shine malam yake cewa wannan yana daga cikin fa'idar da muka samu a hadisin mu'azu dan jabal wanda imamul al-bukhari da muslim suka rawaito sai malam a at ato ashara matsala ta goma sha tara qaulul mas'uli amma la ya'lam wallahu wa rasuluhu a'lam qaulul mas'uli maganar wanda aka tambaye shi amma la ya'lam akan abin da bai sani ba Allahu wa rasuluhu a'lam yace Allah da manzansa su suka fi sani wannan tarbiyya ce ake ba malami da dalibin ilimi in aka yi masa tambaya akan abin da bai sani ba kakka ba da fatawa sai ka ce me baka sani ba ana ganewa imamu malik bin anas al-asbahi allah ya ji kansa da rahama wata rana wani mutum ya taso tun daga iraq mutanen anguwansa suka tara masa guziri kasan da ake yi da wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza aka tara masa guzurin tafiya zai tashi daga iraq zai tafi madina sai suka masa tambayoyi guda arba'in ya rubuta tambayoyin cewa ya je wajen imamu malik ya je masa wannan tambayoyin amsar da aka bada ya rubuta a cikin kowace tambaya wannan mutumin ya tafi madina ya je samu imamu malik sai masa tambaya a cikin arba'in sai masa guda shida shidan farko imam malik ya amsa daga wannan shidan talatin da hudu da baki in ya tambayi imam malik sai imam malik ya ce ban sani ba sai ce aka da makallahu tun daga fa iraq mutane na suka tara mun kuɗin guzuri suka bani da shi na zo nan kuma yanzu bai kake so in koma in gaya musu ya ce in ka je ka gaya musu maliku ya ce bai sani ba ana Ka ga wannan shi ne tarbiyyar da ake so malami da ilimi ya kasance da shi ana fahimta ka ga yanzu mu yanzu zai je a babban malami irin wannan a masa tambaya ce bai sani ba ka ina ma rena ilimin sa aka mutane ke cewa ko kuma bayan Allah ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila za mu saukar maka da magana zance mai nauyi shine alqur'ani haka babu abun wasa saboda kana kuskura ka bada fatawa ba haka ba jahannama zai kai ka wuta to kaga ya kamata ce kai ka ka san ko abinda baka sani ba ban sani ba abinda ka sani gaba da amsa shikenan wannan shine malam yace sai mutum yace Allahu wa rasuluhu a'lam wannan malamai suka ce lokacin manzon Allah na da rai saboda in su ba sani ba Allah zai gaya manzo Allah shi kuma zai gaya musu ko to yanzu bayan manzo Allah ya bar duniya ba a cewa Allahu wa rasuluhu a'lam sai dai a ce Allahu a'lam Allah shi ya fi sani shikenan in kai baka sani ba shikenan manzo Allah ba da rai ne mana bayani amma sai an masa wahayi yake mana bayani to wahayin ya yanke kai yanzu aka maka tambaya baka sani ba kai suka ce Allahu a'lam Allah shi ya fi sani ni ban sani ba an gane ba sai ka sa wa rasuluhu a'lam ba wannan shine abinda malaman tauhidi suka yi a tsokaci a kansa mai mahimmanci saboda mutane da yawa sukan gabala da wannan bari in an maka tambaya sai ka ce in ka sani ka ba da amsa in baka sani ba ka ce Allahu a'ala Allah shi ne ya fi kamar lokacin da Allah ya jarabci annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da wani wato bani Isra'ila ya yi masa tambaya ya wato ya yi mamaki irin bayanan da annabi musa yake yi sai ce hanya akwai wanda ya fi ka ilimi kuwa kasa wani lokaci ɗalibi shi yake kai malami ga halaka in yi ji malam ya yi bayani da ce kai duk duniya ba malami irin wannan ko saboda iya sanin su ko shi wannan sai ya ce wa annabi musa wai shin akwai wanda ya fi ka ilimi kuwa annabi musa ba wai don girman kai ba ya ga cewa ah to ai shi yana karɓar wahayi ne daga wa daga Allah kuma karimullah sai ce a'a a iya sani na ban tsammani a kai wanda ya fi ni ilimi ba kaga wannan haka ya fari ana ganewa to sai Allah sai kuskurantar da shi sai ce a'a ka yi kuskure tunda ya Allah ya so a ce ya mai da al'amarin zuwa ga zuwa ga Allah ya ce eh Allah ya fi mu sani da bai haka ba tun da annabin Allah ne sai Allah ya lagabtar da shi sai ce ka je kogin Bahrain akwai wani mutumi ana kiransa Khidir ya ji ka sani akwai wani abin da ya sani da baka sani ba ka je ka koyi ilimi a wurinsa shi wancan ba annabin Allah bane amma shi wannan annabin Allah ne annabi Musa ya same shi hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda shin zan iya bunka ka koya min abin da aka koya maka na shirya sai khidir ya kalle shi sai ce qala innaka lan a ma'iya sabara kai fa ba za ka iya hakuri da ni ba wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra ta ina za ka iya hakuri da mutumin da ba ka da sanayya a kansa da kyau قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك amara. sai ce za ka tadda ni mai haƙuri kuma ba zan saba umarninsa ba yanzu tsakanin malami da ke nan da ɗalibi sai ce kawai fa in ittaba'ta ni fala tas'alni an shay'in hatta uhdi salaka min Ya ce in ya zama dole sai ka bi ni to kakka tambaye ni duk abin da ka gana yi. sai na gaya maka ni tukunna da kaina in ta mun tambaya to zaka daina bi ni ashe kenan akwai tarbiyya tsakanin malami da wa da ɗalibi malami zai iya baka sharadi in ka zo neman ilimi ya ce kakka mun kaza kakka mun kaza kakka yi kaza sai kuma kakka ce da Allah shi wannan malamin ya cika tsauri ya cika kaza a'a ba ilimi ka zo nema ba na banza ma abun duniya ba ana baka sharadi kana bi ba haka ne to balle ilimin da za a nuna maka Allah ka samu yaddan Allah ana fahimta to kaga wannan tarbiyya ake karantar da ƙarshen da ne annabi Musa ya gaza yin haƙuri hadisin Imam Bukhari da Muslim da mazala ke ba da kissan labarin sai ce rahimallahu Musa yace Allah ya ji dan annabi Musa law sabara lazadana fi safarihi ilma da ya haƙura bai masa tambayoyi ba da a tafiyar nan da mun ƙaru da ilimi da yawa amma sai ka samu guri ya masa tambaya khidir kuma fi hada firaqu baini wa ne. wannan shine bambanci wannan ne dalilin da zamu rabu ni da kai sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tasti alayhi sabra zan baka labarin abin da ka gaza yin hakuri kai. sai fara mai bayani kaga da yayi hakuri an kai ga inda za a sai ko da ya samu ilimi ne yawa a cikin abubuwan ana gane kenan ɗalibi idan ya zo gaban malami zai koyi ilimi yana bukatar ne haƙuri malam zai iya garaka kuma da gangan saboda gani za ka yi haƙuri ko ba za ka yi haƙuri ba to ba za ka yi haƙuri ba saboda ne saboda ya zama kai ba ilimin ba ne damuwarka kawai dai kana so yau kai ma ka fara abin a ce kawai ne ya zama kaza kenan Allah ka shirye da mu saboda yanayin lokaci yana gani a wannan gaban zamu tsaya sai mu kwana a al-ishrun matsala ta ashirin insha Allahu, subhanahu wa ta'ala in akwai tambaya za mu amsa an babu za mu takaita a cikin karatun da muke wa alaikum na'am E, wannan duk yana daga cikin shantakewa da mutane suke yi in ka mai magana sai ce ai ai mazala ce wanda aikin shi zai shiga da shi aljanna sai da rahama to aikin rahaman ba ka yi ba sai na fusa ta Allah to ta ina kaga ai ba wayo a ciki kai ne yanzu misali da kai da babanka babanka yace in ka faranta min rai na maka alƙawalin miliyan dan Allah akwai abin da babanka zai ce kai da ba za ka yi ba kai wani abin kafin ka ce kai za ka je kai ko saboda kana so kai ta zafi miliyan ɗin to amma saboda abin duniya ne kaga mutum yana saba wa Allah kuma zai ce ayi ayi wanda zai shiga aljanna sai da rahmar Allah kaga wannan shekan ya mai fitsari a zuciya ana ganewa ba daidai bane mutum ne tutiya da hakan ne shine laifi a wurin Allah kuma ai kaga manzon Allah sallallahu alaihi sallam. ya ba da kisan wani mutumi da ya shekara ɗari biyar daga cikin banu isra'ila yana bautan allah sai allah ya ce mai ranar da ya mutu ya ce mala'iku ku shigar da shi aljanna ta da rahama da rahama ta sai ce a ah, ba aiki na ya kai ni ba Ta ga yanzu tutiya ne kenan ko yana ganin dole ne sai allah ce to ku dawo da shi tunda ya ce aikinsa ne shekaransa nawa a duniya a take ɗari biyar sai ce to duk ni'imomin da na yi masa ku ajiye kowace ni'ima ku ɗauki guda ɗaya ku kwatanta ta da ibadar da ya na shekara ɗari biyar sai ce ku kwatanta ni'imar ido da ya masa da ibadar da ya min na shekara ɗari biyar manzala ce da aka kiyasta sai ga ni'imar idonsa da Allah ya sa masa ya fi ni'imar ibadar da ya na shekara ɗari biyar sai Allah ce to ku kashe wuta sai ce ya Allah yana so a shigar da shi aljanna da ramar Allah sai Allah ce to tunda yayi saduda a dawo da shi a shigar da shi aljanna da rahama kaga ai aiki ne dalili yanzu misali sai ne ka ɗauki mai kwadago sai ka ce ya yi wa masallacin nan skredin duk bango za ka ba dubu goma kaga bango nawa kenan bango hudu nawa kenan dubu arba'in da ya tashi ya gama saboda kyawun skredin ɗin da ya yi sai ka bashi dubu ɗari da ka shi dubu ɗari ai shi ya san me bai tantance nawa ba dubu ɗarin saboda iya nawa ya tantanta arba'in kaga wannan ai tausaya masa kai ko to shine abin da Allah ke mana na ba mu aljanna inda aikin mu ne waye kuma zai abin nan ka duba ni'imomin da Allah ya maka ido ka je ka tambayi makafi kunne ka je ka tambayi kurame za su gaya maka fa'idan ji amma kai kana ganin Allah bai ma komai ba ya baka talaka an gane ka je ka tambaye wani ne kuɗi da ba kuɗin nan kaman su yi magana amma ba lafiya in ba kuɗi na sayan lafiya yana da kuɗin da zai saye ne lafiya amma bai babu duk da zai je ba zai samu lafiya ba saboda me Allah bai bashi lafiyar ba kai kuma da Allah ya baka lafiyar saman amma kai kana ganin har yanzu an rage ma jin daɗi kai Allah bai maka abin da ya kamata ba kai kuma gashi an baka lafiya haka ne ka ga wa'annan ni'imomin da Allah ya maka in ka ce za ka kiyaya su to ba abin da ka yi wa Allah na tufici akan ni'imar da ya maka sai ka ji tsoron Allah ka gyara duk yanda ka samu kanta ka goge wa Allah akwai wani hadisi duk da hadisin malaman hadisi suna cewa hadisin akwai magana a kansa hadisin imam tirmidhi cewa Allah ya ce inna min ibadi man law aghnaytuhu la afsadathu zina a cikin bayina akwai wanda in na bashi na bashi kudi zai lalace sai Allah ya shi talaka kullun yana masallaci da me kudi ne wallahi ba zai zo masallaci ba ya tafi can club ya tafi can sai Allah ya shi talaka in ya zo ya ce Allah ko dubu goma da samu Allah na gode maka sai Allah ya shi talakarsa wani kuma Allah ya yi shi mai kuɗi ne saboda in ya yi shi talaka ba zai bautan Allah ba sai aka yi shi mai kuɗi za ka gan shi kullum ana gogoriyar sahun gaba da shi saboda ya samu duk ranar da ya shafa ya shafa to ta ce wani ba ka sallah ba zai ce wallahi kwana biyu babu kaza saboda lokaci kuma ga hadari abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda muke nisa kuskure kuma Allah ya yafe mana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk